FM. Não faças isso todos os dias. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, Assalamu alaikum da fatan an wani lafiya. har yanzu dai murtala faruk sanyin ne tare da aisha mu'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau alhamis 23 ga watan fabrairu a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa sashen hausa na muryar amurka ya gudanar da wani taron tattaunawa na faɗakar da mata kan zaɓe a najeriya a ɗaya ɓangaren kuma 'yan najeriya mazauna makwabciyar ƙasar jamhuriyar Nijar suna bayyana ra'ayoyi mabambanta kan babban zaɓen najeriya na bana haka kuma muna tafi da labaran wasanni to amma duk kafin waɗannan sai kun sha labaran duniya tukunna. sauraro assalamu alaikum barkanmu da wannan dare ga kuma cikakkun labaran duniyar a yau alhamis ne finland ta ba da sanarwar baiwa ukraine tallafin yakin dala wato tallafin yaki dala 169 wanda ya hada da tankokin yaƙi samfurin leopard 2 guda uku a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron na finland ta fitar ta ce an yi wa tankunan tanadin jure duk wani dashen bama-bamai da ake dasawa a ƙasa kana tallafin ya hada da baiwa dakarun na ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankunan wannan sanarwar na fito wato wannan sanarwar ta fito ne kwana ɗaya bayan da ƙasar sifaniya ta bayyana cewa za ta baiwa ukraine tankokin yakin ta samfurin 2a4 guda shida waɗannan tankokin ƙirar jamus na cikin jerin tankokin da ake aika wa ukraine bayan da jami'an ukraine ɗin suka buƙace su domin su kama kafar dakarun rasha hukumomin taliban a afghanistan a yau alhamis sun ce sun sake buɗe babbar hanyar da ke kan iyaka da pakistan bayan kwanaki hudu da rufe ta yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikinsu ɗauke da kayayyakin abinci a wancan ɓarin. ba tare da wani ƙarin bayani ba jami'an taliban ɗin sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga ta hanyar turkham. sake buɗe hanyar ya biyo bayan wata ziyarar da wata tawagar manyan jami'an pakistan suka kai babban birnin afghanistan kabul domin tattaunawa wato domin tattauna batutuwan da suka shafi tsaron kan iyaka magance ta'addanci da haɗin kan tattalin arziki da shugabannin taliban da suke makwabtaka da su a ƙasar. hukumomin taliban sun rufe hanyar ta torham wanda ya kasance ɗaya daga cikin iyakoki mai nisan kilomita 2,600 da ya raba ƙasashen biyu a ranar lahadi ne inda suka zargi jami'an shige da ficen pakistan da yi wa matafiyan afghanistan rashin ɗa'a cikin su ma har da masu zuwa neman magani a pakistan To kada a manta ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. A yau Alhamis, Isra'ila ta kai wa wasu da ke da alaka da 'yan tada kayan bayan Hamas hare-hare ta sama a zirin Gaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin Isra'ila awanni biyar kafin su kai harin. ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun dakarun sojojin saman na isra'ila sun dakile harin rokoki biyar cikin shidan da aka harbo wa kasar yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin isra'ila harin ya biyo bayan wani samame da isra'ila ta yi a jiya laraba a yankin yammacin gabar kogin jordan wanda ya sanadiyar mutuwar falastinawa goma sha ɗaya daga ƙarshe adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanin kol a yankin mongolia ƙasar sin ya haura akalla mutum hudu a yau alhamis inda mutum shida suka jikkata kana mutane arba'in da tara suka ɓata a cewar rahotannin kafafen yada labarai rushewar budadden loton haƙar ajiya laraba a alksa league wanda kamfanin haƙar zinjin coal mining yake gudanarwa ya zazzago da baraguzai kimanin mita 500 a ƙetare mai tsawon mita 800 a cewar rahotannin kafafen labaran na kama aiki kenan misalin karfe ɗaya da kwata na rana sannan na lura cewa duwatsu na gangarowa daga saman dutsen. wani ma'aikacin da ke kwance a asibiti ya faɗawa kamfanin labaran ƙasar cctv a yau alhamis kamfanin labaran ƙasar ya ruwaito cewa shugaba xi jinping a jiya laraba ya ba da umarnin a fara aikin ceto waɗanda suke ƙarƙashin ɓaraguzai ko da yake wata zaizayar ƙasa da ta auku da yamma ta haifar da cikas wajen wato wajen aikin ceton gano waɗanda suke raye. Aisha Mu'azu kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. To yanzu kuma sai taskarar rahotanninmu. A yayin da yanzu haka aka soma kirgin sa'o'i kafin ranar babban zaben Najeriya. Sashen Hausa na muryar Amurka ya gudanar da taron tattaunawa na mata domin wayar da kai da kuma ilmantar da su game da zaben la'akari da alkaluman hukumomi da ke nuna cewa matan ne suka fi yawan kada kuri'a a lokacin zaɓe hawa umar na ɗauke da rahoton daga abuja Mahalarta taron sun hada da mata 'yan takara daga jam'iyyu daban-daban, 'yan gwagwarmaya, 'yan jarida, jami'a a hukumar zaben Najeriya da sauransu. Taron wanda babbar edita a sashen Hausa na muryar Amurka Grace Alheri Abdu ta jagoranta, ta ce makasudin shirya taron shine don a bawa mata damar tattauna muhimman batutuwa da matsalolin da suke fuskanta a tsakanin su da suka shafi siyasa da malamuran yau da kullum don zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya. Matan nuna ma juna cewa su 'yan uwan juna ne banda batun kabilanci banda abin baccin addini da dai bangaranci da dai sauransu idan suka haɗa kawunan su za su iya yin tafiya tare su tashi tare su tsira tare wannan ya zama dandalin da aka bada ba tare da la'akari da jam'iyyar da matan nan suka fito ba akwai 'yan siyasa ko waɗanda ba 'yan siyasa ba. yar takarar gwamna a jihar neja ƙarƙashin inuwar jam'iyyar abga khadija abdullahi iya ta ce tana fuskantar kalubale da dama a harkar siyasa a matsayin ta na kallabi a tsakanin rawuna. wai har wayo suna ganin cewa bai kamata samu gwamnan mace shi ba wannan ba problem bane da da matan sun riga sun yadda cewa su sun gaji da harkan maza suna son mace ta zo ta yi shugabanci wani kalin balan kuma da ake magana cirewan hostess mu yanzu ma a shiroro mun je mun san sa banners mu an ciccire mana sunana Ladi Bala nake shugaban matan jaridu Najeriya gaba daya siyasa Najeriya yadda aka tsara ta ko kuwa yadda take a kasa yau siyasa Najeriya tana bukatun kuɗi fiye da yadda kake tunani amma a tsarin yin doka ya nuna cewa ba harkan kuɗi ba ne miliyan ɗari fati ta sayar da tiket ko an ce ma aka ce ma mata nasu kyauta ne to ai ba fom ne kadai ya tafiyan ba ko an ba mace fom free delegate a nigeria da kuɗi ake siye su mata suna da kudin da za su ba delegate sannan akwai harkan rashin fahimta a tsakanin mazaje nigeria especially 'yan siyasa kuma ba su sani ba domin siyasa ne sai kiga su ɗauko maka addini su ɗauko maka kabilanci a ce maka mace bai kamata kina shugabanci ba kai mace a gida ka mai take ba shugabanci ba ne ita ma 'yar takarar sanata a babban babban birnin tarayya a jam'iyyar Leba Ireti Hibba Kingibe wacce ta sha tsayawa takara amma bata yi nasara ba ta ce wannan karin akwai alamun nasara. Fitowa na farko ni na yi candidate ɗin AMPP kuma lokacin an zaɓe ni mutane sun fito sosai duk da an murɗa zaɓen amma kowa sun san ni aka zaɓa. So wannan ya bani karfin gwiwa shi yasa na ci gaba da fitowa kuma ba dole dole lokacin da na fita ba dole dole sai na ci ba kawai dai ina so su shiga siyasa din wannan karo akwai alamar nasara amma mulki na hannun Allah za mu ga me zai faru ranar Yar maya Zainab Ahmad wacce aka fi sani da Binti Hijazi ta ce al'ada da addini na daga cikin abubuwan da ya sa mata ba sa taimakawa mata 'yan uwansu musamman a harkar siyasa. Yawanci mata ba ma son kanmu muna kyashi mu ga a ce wata ba mu ba akwai kyashi akwai hasada akwai kuma tarbiyyar da aka bayar na cewa mace bata isa ta yi wani abu ba ko kuma a fake da addini ko al'ada cewa an hana mace ta yi wani yunkuri. A nata bangaren jami'a a sashen yada labarai na hukumar zaɓe ta ƙasa Zainab Aminu Abubakar ta ƙarfafa wa mata gwiwa da su fito su kaɗa ƙuri'arsu su don kar a bar su a baya. Mun sani dama mata su suke jajircewa a ranar zaɓe su fito su daure su bi layi saboda haka muna daɗa kira gare su na su yi amfani da wannan dama na rijista da suka yi su fito su kaɗa ƙuri'a kuma ƙuri'ar su za ta yi tasiri. Sauran mahalarta taron sun samu damar tofa albarkacin bakin su da kuma ba da gudunmawa kan abubuwan da suke ganin zai kawo ci gaba tsakanin mata a Najeriya. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Hauwa Umar. A ƙasar jamhuriyar Nijar mai makwabtaka da Najeriya kuma 'yan Najeriya da dama ne da ke zaune a can ke ci gaba da shirye-shiryen komawa ƙasarsu domin gani an dama da su a babban zaben ƙasar na wannan shekara. To sai dai kuma akwai wasunsu da ke da ra'ayi bamban kamar yadda Yusuf Abdullahi ya aiko mana da wannan rahoto daga Yamai. a yayin da ake cigo da gudanar da shirye-shiryen babban zaben najeriya na shekarar 2023 a wannan asabar mai zuwa 'yan kasa ta najeriya da ke da zama a jamhuriyar nijar na bibiyar yadda al'umuran wannan zaben ke gudana a kasar su da dama dai daga cikin su sun bayyana yadda wannan zaben ke da mahimmanci a wajen su musamman ma idan aka yi la'akari da halin da kasar ke ciki wacce yake fama da matsalar tsaro da tattalin arziki da dai sauransu da haka suka ce ba za a bar su a baya ba wajen kada ƙuri'a matsayina na ɗan ƙasa ɗan najeriya na mallaki kati na a tun wancan zaɓe da aka yi wanda ya gudana yanzu haka a nan tare da ni idan za ka iya gani ina tare da kati na na jiha ƙuri'a kuma insha allahu zan yi aiki da shi domin ganin na zaɓi shugaba na gari a ƙasata insha Allah. Yana nan muna ta shirye-shiryen koma gida Najeriya domin zaɓen shugaba na gari insha Allah ta'ala a wannan kakar zaɓe mai zuwa na 2023 domin mu tabbatar da shugabanci na gari kamar yadda muka sani cewa halin da ƙasar mu take ciki idan ba a samar da shugabanci na gari ba da al'umma za su kasance irin halin ake tafiya yanzu abubuwa su kasance babu tsari kamar yadda ake tafiya yanzu abubuwa sun lalace sun lalace fiye da yadda za ka yi tsammani idan muna da hali muna fatan allah ya sa mu je mu zaɓi wanda ya kamata kuma muna fatan allah ya ba mu shugaba na gari to sai dai a yayin da wasu 'yan kasar ta najeriya da ke da zama a jamhuriyar nijar ke zumuɗin zuwa kasar su domin kada ƙuri'a wasu 'yan kasar sun bayyana cewa magana zuwa kasar su domin kada kuri'a a kai kasuwa idan na ce zan koma yanayin yadda ma ta take ciki yanzu na matsalan canjin kuɗi da sauransu na ɗaya na ɗan tunani kawai in yi haƙuri tun da azumi ma ya gabato in yi haƙuri kawai kwanakin ba su da yawa amma muna nan muna addu'a akan zaben nan da za a yi Allah ya kawo mana canji mafi alheri Allah ya zaba mana shugaba mafi alheri ina daga cikin matasa masu yanci ina da katin zaɓe na na kaɗa ƙuri'a amma a gaskiya ban da ra'ayin in je in kaɗa ma wani ƙuri'a na zaɓe na so biyu kenan ina zaɓe 2015 da 2019 ana zuwa a sha wahala gurin kada zaɓe layi a sha wahala mun sha wahala mun zaɓa 'yancinmu muna tunanin za a mana alkhairi ga abin da ya zo yana biyo baya da yanayin yadda ba ma jin daɗin kasancewar mulki. kasan kakan je kai abu ne idan kana da tunanin ma za ka samu adalci a kai to amma abin da kai ma da kanka kake tunanin ko da ka je ka yi ba za ka samu abin da kake so ba so ba amfanin ka koma ka yi sa. fatan dai 'yan najeriya shine gudanar da wannan zaben na ranar asabar a cikin kwanciyar hankali da lumana yusuf abdullahi murya amurka daga nyamai a jamhuriyar nijar to a gaida yusuf abdullahi yanzu kuma sai ci gaba da haskaka muku jihohin najeriya da muke yi albarkacin babban zaben kasar da ke tafi a yau za mu waiwaya a jihar taraba talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka ka riƙe gayyace jihar Taraba. Jihar Taraba jiha ce wadda ke da kabilu da yawan su ya kai saba'in bakwai kuma jiha ce wadda ke alfahari da noma da kuma kiwo. Jiha ce ke da alfahari da albarkatun ƙasa iri daban-daban wani abun burgewa da abun sha'awa. Jiha ce wadda ke da babbar gandun daji mai suna Gashika Gumti inda masu yawon bude ido ke zuwa domin shakatawa da kuma kallon namun daji iri daban-daban katafarin gandun daji na Gashika Gumti da ke jihar Taraban arewa maso gabashin Najeriya ya samu ne a shekarar 1991 bayan haɗe manyan gandun dajin biyu na gashaka game receiver da ke Taraba da kuma na gumti da ke Adamawa dajin da ya kasance mafi girma a Najeriya da kuma na wasu ƙasashe a nahiyar Afirka baya ga ƙirƙirar jihar daga ƙasar Gongola inda aka raba Adamawa da kuma Taraba ta samu nata 'yancin inda Navy Captain Ambrose Adeyemi ya zama shine gwamnan farko a jihar Taraban daga bisani kuwa mulkin ta dawo hannun farar hula reverend jolin yame shine gwamnan farko na farar hula a jihar a gargashin tutar jam'iyyar sdp ana tsaka ga mulkin sdp a jihar taraban nan take joli ya sake sauye sheka ya koma jam'iyyar pdp inda kuwa ya sake ka karagar mulki a tutar jam'iyyar ta pdp wadda har yanzu jam'iyyar pdp ce ke mulkar jihar taraban hakan ta sanya muka tattauna da shugaban jam'iyyar sdp a jihar taraban kowane irin shiri suke da shi a jihar taraban wanda ya fara da sunansa ah, ni suna Elafita a Cagwa state Chairman SDP lallai kamar yadda kai tambaya magana shirye-shirye ai mu nisa shirye-shirye mu ko gobe aka shiga sa ayyuka muna shirye mu jami'ar SDP da mu Allah ya ba mu dan takara wanda ba da damuwa na magana kotu ba da damuwa na wani yana gaba da shi ba mu da wannan saboda haka tunda aka daga lokacin campaign mun shiga campaign gida gida gida muna bi mutane ba san muna campaign ba amma muna gan sama mun gama tare gaba daya da campaign saboda haka muna shirye Alhaji Tanko Bambo Andami wanda ke zama zama jigo kuma mai fada a ji a siyasar jihar Taraba wanda ya ce dukkanin jam'iyyun farar hula daga lokacin da aka kirkiri jihar zuwa yanzu ba wata jam'iyya da bata taka na rawar ba. Tun da aka kafa Taraba da demokradiyya da jam'iyyar da take mulki a Taraba jam'iyyar PDP ne. Dukkan mu na haya PDP mu. To mun fita duka abinda muka bayar a PDP kirare ne. Kirare kuma ba a bukatar ne sai ran da za a hura wuta. Saboda haka batun jam'iyyar PDP me yau za ta fita ta je ta gaya talakawa. Za ta ce ta yi me ko ko a zaɓe ta mai za ta yi. So batun jam'iyyar PDP ka aje ta je. Jam'iyyar APC kuma wata jam'iyya ce wanda mutanen da aka riga aka gaji da su ne suka tattara suka koma wancan jam'iyya. In ka dubi halin da suke ciki. A jam'iyya ka ai mutane na wanda su ɗaya. Ya za a yi jam'iyya da ka shiga da karen da aka yi firamare har ana gobe za a yi zaɓe duk ana shari'a ana kotu kuma ana samani a wani nasara. Alhaji Tukur El Sudi wadda ke zama shugaban jam'iyyar APC a jihar Taraban shi kuwa cewa ya yi a halin yanzu su ma sun gama ɗinke dukan hannun bakin jakarsu domin su ga sun ba zama cikin yakin neman zaɓe a jihar Taraba Na ganin sun karbi mulkin jihar a hannun jam'iyyar PDP. Mun kammala duk shirye-shirye da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta shirya domin gudanar da zaɓe tun da hakkinta ne ta gudanar da zaɓuɓɓuka a duk faɗin Najeriya. Muna da tabbacin ci saboda jam'iyyar da take mulki a jihar Taraba ta riga ta gama mana kamfen saboda ba ta yi aiki ko misali zarratin a Taraba ba. Ita kuwa jam'iyyar pdp a jihar taraban cewa ta yi wannan batu da elsudi ya yi bayani ne kawai na ra'ayin kashin kansa zai yi matukar wahala jam'iyyar apc ta karbi mulki a hannunsu a ta bakin kakakin jam'iyyar pdp na jihar wada ya fara bayani da sunansa kana magana da anitaran irama kakakin jami'an pdp a taraba state so shirin mu kamar da mun muna yi masu aikin da suna so kuma sun karbe mu da hannu biyu to jam'iyyar apc ta zargi jam'iyyar ku cewa bata aikata wani wani abun kirki a jihar Taraba ba saboda haka su suna da yakinin ma cewa su ne za su za su karbi ragamar mulkin jihar Taraba me zaka ce game da wannan batu kasha APC ban tana magana Taraba to su ne suka yi in sun ce PDP ba ta yi komai ba su ne suka yi wa mutanen Taraba shi kuwa dan takarar gwamna a tutar jam'iyyar APP mai alamar giwa a jihar Taraban Alhaji Danjuma Umar Zin wanda ya ce a dukkanin alamu dai jam'iyyarsa ta APP mai alamar giwa ita ce za ta kafa mulki mulki a jihar Taraban domin a cewarsa a yankin su mulkin ya kamata ya dawo idan aka bi dukkanin tarihi na siyasar jihar Taraba. Lokacin da aka yi kiretin Taraba, Northern Zone ita ta fara mulkin gwamna, Central Zone ta karba, Southern Zone ta karba. Wannan zaben da yake zuwa kuma ya kamata inda adalci da gaskiya Northern Zone ya za su fitta gwamna abin da ya ba mu karfin tsayawa kenan. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya. Talaka ka bar Tino da Sardauna firimiyan arewa na ko in ce masoyi na gidan ƙasa yake kwana waiwayo ga 'yan baya sun face kan hanya sun biye wa zuciya. la a gaida Salisu Lado yanzu kuma kamin mu ci gaba ga wannan saƙo. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Wannan shine layin lambar da sashen Hausa na murya Amurka zai buɗe muku ku masu mu a ranar zaben Najeriya. Don ku kira ku bayyana mana ra'ayinku kan zaben da yadda yake gudana a inda kuke. za mu ba ku wannan damar ne a shirin mu na musamman na la'asar na awa ɗaya da za mu gabatar muku a ranakun Asabar da Lahadi da karfe hudu na rana agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. Karfe uku agogon Ghana. Don haka a tuna da lambar alamar tarawa ɗaya bi sifili biyar bi shida biyar biyar. Kar ku manta da lambar alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu. biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Lambar dai ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Sai mun ji daga wurin ku. Sashen Hausa na murya Amurka. Duniya a tafin hannunku.

Najeriya yaushe sun je ni Kano yaushe sun je ni babban gida na je ni na gaida babban gida yaushe sun je ni babban gida na je ni na gaida babban gida don hawa ni jirgin ruwa kuma ban hawa ni jirgin sama da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi da mota ta zana zo ne kikewa motar yayi mun shan fura goro ko mun ga hawa ko mun shayi ban shan fura goro ko mun ga ko mun shayi shayi yanzu kuma lokaci yayi da zama kawo muku labaran wasanni. Wasanni a takaice. kallabin labaran wasannin namu da waiwayar fafata da aka yi a wasannin kwallon kafa na zakarun kasashen turai da ya gudana a cikin wannan mako inda club din real madrid na kasar spaniya ta yi tattake zuwa kasar ingila ta lallasa club din liverpool ta yi mata wankan rizga da ci biyar da biyu a ɗaya hannun kuma club din manchester city ta je gidan rb leipzig ta rike ta aka tashi ɗaya da ɗaya sannan a ci gaba da gasar kwallon kafar zakarun kasashen turai din yau timatimai guda goma sha shida za su kece raini daga ciki akwai wanda kulob din barcelona za ta fafata da kulob din manchester united sai kulob din roma da salzburg a yayin da kulob din monaco za ta fafata ne da kulob din bayan leverkusen ta kasar jamus to halin da ake ciki kuma hukumar kwallon kafa ta kasar ingila za ta binciki ko me ya haddasa ya mutsi biyo bayan nasarar da kulob ɗin arsenal ta samu a kan kulob ɗin aston villa da ci hudu da biyu abin da ya fito fili shine an ga mikel molina jigo a kulob ɗin arsenal da shi victor manas na kulob ɗin aston villa suna cacar baki to rahotanni daga kasar saudiya na nuni da cewa ronaldo ya bar hotel ɗinsa da yake biyan fam miliyan biyar a kowane wata shi dai ronaldo a watan disambar bara ne zuwa kasar saudi arabia domin ya taka leda kulob ɗin al nassar ronaldo da iyalansa sun hole ne a hotel ɗin da ke birnin riyadh mai ɗakuna goma sha bakwai da shi da iyalansa ronaldo a halin yanzu za a ce ya fara da kafar dama a club din nasa a nasar inda ya ciwo mata kwallaye guda biyar ya kuma taimaka wajen ciwo wasu karin kwallayen guda biyu marcelo tsohon dan kwallon club din real madrid ya soke kwantiraginsa da club din olympiacos na kasar girka shi dai marcelo watanni biyar kacal yayi a club din olympiacos ya ci kwallaye guda uku wa club din a wasanni guda goma da ya buga wa club din to shi ma dai tsohon kocin club din real madrid zinedine zidane har yanzu dai baya da aikin yi sai dai kawai maganganu da ke yaduwa cewa club din psg da kuma club din chelsea suna barbaransa yanzu kuma zan karkare shirin takaitattun labaran wasannin da kawo mana hirar da na gudanar da tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni na najeriya umar sai tsohon mataimakin shugaban kungiyar marubuta wa labarin wasannin najeriya baki daya to a gaskiya an ka duba wasan ya zo kamar yadda ya saba zuwa yawanci mai 'yan najeriya misali shine za su fara za ka ga kamar ba za su kai ba in ka duba wasan su na farko da kasar senegal wanda suka samu rashin nasara so amma in ka duba wasan kuma da suka buga jiya wanda ana ganin kamar cewa ba za su iya tabuka wani abin kirki musamman ganin cewa da kasar da take daukan nauyin wannan gasar ne amma kaga sun sha su ɗaya babu ko ɗaya a so wasan jiya kuma ya bambanta da wanda aka yi na farko so za mu iya cewa akwai alaman cewa za su iya kaiwa ga wasa na gaba misali tun da wasan su na uku za su yi ne da kasar mozambique wanda yake kuma ga dukkan alamu yaran sun nuna cewa suna ƙara ƙoƙari a irin himman da suke yi so muna da tabbacin cewa za mu samu yaran za su zage damtse su nuna bajintansu mu samu kuma nasara a wasan da za a yi gaba malam umar sa'id kenan abdulwahab muhammad mura amurka daga bauchi a najeriya To a gaida na musamman kuma a sauka gida lafiya. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. ta murtala a takaicen a yau alhamis ne finland ta bada sanarwar baiwa ukraine tallafin yaƙi dala 169 wanda ya hada da tankokin yaƙi samfurin leopard 2 guda uku. a wata sanarwar da ma'aikatar tsaron na finland ta fitar ta ce an yi wa tankunan tanadin jure duk wani dashen bama-bamai da ake dasawa a ƙasa kana tallafin ya hada da baiwa dakarun na ukraine horo akan amfani da kuma gyaran tankunan hukumomin taliban a afghanistan a yau alhamis sun ce sun sake bude babbar hanyar da ke kan iyaka da pakistan bayan kwanaki hudu da rufe ta yanayin da ya hana dubban matafiya da 'yan kasuwa da dama cikinsu dauke da kayayyakin abinci a wancan barin ba tare da ba da wani karin bayani ba jami'an taliban din sun ce za su kammala duk wani abin da ya kamata a hukumance domin dawo da duk zirga-zirga a hanyar turham a yau alhamis isra'ila ta kai wa wasu da ke da alaka da 'yan ta'addan wato da 'yan ta da kayan bayan hamas hare-hare ta sama a zirin zaza a matakin martani kan rokokin da aka harba a yankin isra'ila awanni biyar kafin su kai harin ma'aikatar tsaron isra'ila ta ce sun auna wuraren da ake kirar makamai da kuma wani matsugunin dakarun dakarun sojin saman na isra'ila sun dakile harin da rokoki biyar cikin shidan da aka harbo wa kasar yayin da guda kuma ya fada wani fili a kudancin isra'ila adadin waɗanda suka mutu sakamakon rushewar wurin haƙar ma'adanan wato ma'adinin kol a yankin mongolia a ƙasar sin ya haura akalla mutum hudu a yau alhamis inda mutum shida suka jikkata kana mutane 49 suka bata a cewar rahotannin kafafen yada labarai Tuma saurare da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namuna wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu dauke da wasu sababbin shirye-shirye yanzu kama madadin aisha mu'azu da ta taya ni gabatar da shirin sai julie leathers gresham da ta shirya ta kuma wato baku sautin shirin namu da ma injiniyan mu na yanzu a murtala faruk sanyin na ke muku fatan alheri ma'asalam.